harin da yana zuwa ne ƙasa da kwana biyu da kakakin majalisar dokokin jihar Mr. Haruna Tsokwa ya bayyana wa babban kotun jihar cewa wasiƙar da aka ce gwamnan jihar ne ya aike musu na cewa ya komo wasiƙa ce ta bogi kamar yadda rahotanni suka bayyana maharan sun kai wa kakakin majalisar hari ne a wani kawai da ake kira bade yayin da yake kan hanyar ta zuwa abuja daga jos bayan sun komo daga wani taron sanin makaman aiki da yan majalisar dokokin jihohi suka yi a obudu da ke kudancin kasar ko da yake kakakin majalisar ya tsallake rijiya da baya to amma fa an harbi ɗaya daga cikin yan sannan da ke rikiyansa kuma kamar yadda isa tanko kaura da ke zama hadimin kakakin majalisar ta fuskacin harkokin yada labarai ya tabbatar kakakin na cikin koshin lafiya yayin da aka garja da dan sannan da aka harba zuwa asibitin garin kefi eh gaske kamar ke musu hari dama za su tashi tafi abuja ke nan ke musu hari a hanya amma yana da magana da ke nan babu da ya same su shi suka yana da nan da lafiyan shi babu da ya same shi sai dai polis da yana aka haɗe shi amma da gan cire bule da cikin shi yanzu ba yana da lafiyan shi yanzu ba wani damuwa ba wanda ya samu rauni kuma speaker yana nan da lafiyan shi babu da ya same shi bule ba bai same shi ba sun tare hanya ba wai wani ba sun tare hanya tsakanin jihohi da abuja tun bayan komo da gwamnan jihar dan baba sun ta yi da wasu suka yi ja ta tsinci kanta a wani dambarwar siyasa biyu bayan kin amincewa da wasika da wasu suka tura wa majalisa na cewa gwamnan ne ya rubuta na sanar da su komowarsa yayin da 'yan majalisa goma sha shida cikin ashirin da hudu suka yi fatali da wasika da cewa ta bogi ce hakanan yana da bawar siyasa ke daukan sabon salo yanzu haka mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar ya so aiwatar da ayyukansa kamar yadda aka saba na jihar gamar gwamnatin jihar yayin da mukarban gwamnan a gefe guda ke cewa su kirge da gwamnati mukaddashin gwamnan ya ce zai dora ne daga inda mai gidansa dan babasan ta ya tsaya a mu ci gaba da mishi fatan alheri kuma mu ci gaba da riƙe juna tsakaninmu da Allah mu daina nuna bambance-bambance na so su sani cewar wannan gwamnati ba tawa ba ce mu ce gaba daya mu mai gida na ya kira ni ya zo ya ce zo in taya shi tafiya don mu samu mu karasa wannan gwamnati an ka duba an ka zaga za ka ga tun da na hau kan kujera ni ban je na kikiro wani aiki na na kaina ba sai ayyukan sa nake ci gaba da su tunda wannan gwamnatin ɗaya ce ba biyu bace balle a ce ni ina da fanni na daban to kaga abin da muke so mutane su fahimta kenan dan yawanci suna da jahilcin wannan abu ina ganin suka fahimci haka ina jin da zamu zauna lafiya da juna Ibrahim Abdulaziz sashin Hassan Amurka daga Jalingo a Najeriya